Ranka ya dade. Barka da warhaka. Da fatan mun sami ka cikin ƙoshin lafiya mun taso takanas ta Kano mun zo mu har gidanka ba don komai ba sai don mu nuna wa mutane wane ne kai. Za mu so ka yi wa masu kallon bayanin cewa wane ne kai. Da farko dai sunana Babangida Ibrahim wanda aka fi sani da Kalar FKD. yalla bai za ka iya gaya mana a wani gari kake da zama ko kuma wace anguwa kake da zama eh ni dai mazaunin gombe ne ina cikin jihar gombe ina unguwar fantami kamar yadda ake cewa kai ne sarkin masoyan sarki alinu za ka iya tabbatar mana da haka to dai labarin na da tsawo <laughs> amma shi kansa shi ya yadda masoyansa sun yadda kusan kowa da ya da duwanda yake tare da shi tun da shi ma kansa ba iya kira na ba zai iya kiran da na ba sai dai jace min sarkin masoyan sarki don ko da instagram da ka duba in na abu in na saka abun da ka ga in dai zai min comment da ka ga sarkin masoyan sarki yake cewa to kaga tun da ya faɗi haka to kowa ya bi kenan abun da mamaki kamar yadda ake ta raɗe raɗe ana cewa alinu yana da girman kai ta ya aka yi ka samu ka shiga jikinsa to eh gaskiya wannan haka ne amma idan baka zanna da mutum ba ka da hujjar da za ka ba da wata shaida ko kai wani alƙalanci a kansa ni ma daga farko na ji tsoron haka na yi tunanin eh haka yake don in zan baka farkon labarin haɗuwa ta da shi akwai lokacin da na zo na same su don na zo na same su suna tare da shi da mutanensa na gama gaisawa da kowa ga shi dai a duniya babu wanda nake kauna nake so fiye da shi a wani wannan dai ina zuwa da na zo na mika musu hannu da na gaishe sai na ƙi miƙa mar hannu saboda gudun abin da zai je zu kar in miƙa masa hannu ya ƙi miƙa min hannu in ji son siya da gwara na ni kuma ba na son abin da zai taɓa in taɓa min son shi a cikin zuciyata to shi da kansa bayan na zauna sai ya haka ya midda wayansa tana hannun dama ya midda ta hannun hagu ya ce min salamu alaikum da muka gaisa da shi to anan nake cewa duk wanda yake cewa yana da girman kai alhakinsa yake dauka sai ka yi mu'amala da shi sannan zaka masa alƙalanci mm. zaka iya gaya mana irin gwagwarmayar da kai a'a ka sha wahala ne a rayuwar kafin ka samu sarautar nan ko kuma dai kawai a banza ka same shi a bulus a gaskiyar magana in dai na ce ma ban sha wahala ba na yi ƙarya irin wahalhalu da na sha kamani ai akwai wanda suke mun ganin mahaukaci a wannan alilu ba zai san shi ba ta ina zai taba ganin alilu kaza kaza kaza haka dai ka gane tunda ni na kai na kawo akwai lokacin da na siyi goma da hannuna na kawo gidanmu aka yanka aka ce na mene na ce na canza suna na koma alinu ai yanzu haka akwai wanda zaka ji alinu suke kira na wasu su ce mun sarki wasu alinu na canza suna na na koma alinu kaga lokacin ana cewa bai san ni ba akwai budurwa ta da nake so lokacin magana ta kai ta kai har za a yi aure ya dai haka wata rana ta nuna ba ta son alinu sai nake ce mata to an raba ta ka gani har abada kuwa ba ni ba ita wallahi tun daga nan nake ce mata ni dai wanda ba ta son alinu ba ni ba ita to ka ga daga nan haka dai ana nan ma ana cin bai san ni ba kaza kaza akan alinu wani wanda bai san ni ba ina walar da kaina mutumin da wannan in zai to lokacin wata rana shine ya zo shi ma gombe haka dai na je ni na same su a cikin wannan dai haka to lokacin aran da nake ce masa zan nuna masa ma irin son da nake masa kenan dan akwai aboki na da kullum tare muke yawo da shi saboda yadda yake son alinu in an ce in ya je guri sai a ce masa ai akwai wanda fi son alinu sai a ce masa ni ni ma in na je guri sai a ce mu akwai wanda ya fi ni son alinu sai a ce mu wani ai ya fi ni son alinu kawai sai nake cewa to ni kai bari in ga yadda yake son alinu shi zai zama abokina lokacin kullum muna tare da shi muke zuwa ko ina kaza kaza wata ran aka ce mana alinu ya zo gombe ana gaya min alinu ya zo gombe na je na same shi nake ce masa mu fita yake ce mun da mu je gurin baraka ne yake ce masa a'a lokacin kullum wajen wata budurwa ta baraka muke zuwa sai nake ce masa mu je yallaɓe na gari yake ce mun ya gaya mu nake ce masa mu tafi muna zuwa lokacin dama akwai wani hotel da suke sauka wai kanamsut muna zuwa kanan su sai ba mu same shi ba sai muka samu yaran shi to muna samun yaran shi yaran suna gani na sai suka ji na burge su saboda sun gama shi dina hotunan shi ga sunan shi a baya ga suna na a riga sunan shi a riga a riga na sunan shi na rubuta to lokacin suke ce mun yana wani hotel nan baya shine muka fita na ce na gane hotel din kafin masu kwatanta mun na ce na gane hotel din saboda hotel din gidansu ne in ya zo shi anan yake sauka muna zuwa mun fito sai muka ga ya fito ina hango plan mo ban motar shi sai nake ga aboki na ga can alinu kuma ba ni nake jan mashin din ba ni nake baya sai ke ce mun ya daga ganin continue discussion kawai zan ci ga alinu nake ce masa wallahi tallahi shine sai yake ce me nake ce masa kai ma hukacin ina ne kana kallon fim fin ɗinsa baka gane filan nan ba gashi na kullun yana hawa mutun sai nake ce masa tare su kawai sa mashin ka tare hanya yana tare hanya yaran sa haka dai yan gidansa abokan aikinsa suna cikin motar sai suka fito sun dauka irin ko yan iska ne irin yan daba sun zo su tare su su musu wani abu kawai suna fitowa abin da suka fara gani sai suka ga hotonsa a gaban mashin dina lokacin hoton shi ma a bakin cross haka da ka gani na tallan gulo ya rungume kudi haka suka ga plan number mashin din sai juya ya juya gari gana sunan shi kawai sai suka ci wannan fan din yalla ne to fito wanda yi suka koma mota shi sai fito yana fitowa kafin ya mun magana sai aka kira shi a waya ana kiran shi a waya lokacin da dan riga sanyi haka a jikin shi da dan tirikota da dan takalmi half cover yana fitowa da ana kiran shi a waya kawai sai ya daga yana daga waya sai haka ya rungume ni to yana rungume ni sai nake jin ma yau a duniya ni ne daɗi kamar ma zai kashe ni ya gama wayan shi sai ke ce mun amma mun taba haduwa bayan mu ya gama waya sai nake ce masa eh mun haɗu a guri kaza da guri kaza na gaya mar da mun haɗu ya kai sau biyu shine sai ke ce mun amma me yasa ban taba nuna masa irin soyayyar da nake masa ba sai na ce masa to gaskiya duk haɓar da za mu yi babu wata alama da za ta nuna alamar cewar wannan yana son ka saboda in na ce zan ce ma ina son ka ina kaunar ka na fi kowa son ka za ka ga kamar daɗin baki ne ai ka haɗu da iri na fiye da nawa shine sai kawai ban nuna ba sai ke cewa kai amma to gaskiya na burge shi yanzu ina na nufa sai nake ce masa mun nufi daga guri kaza muke aka ce mana kana nan sai ke ce mana to a shi ma sun tafi mu tafi shi ne muka tafi lokacin muka hau mashin din mu shi ya shiga motarsa ya zo ya wuce muwa yana shiga bakin hotel din da ya je din aka kawo masa abinci ana kawo masa abinci akan ya zanna dan kan buɗin motarsa ina tsaye a ƙasa ya ce bismillah na ce masa a ya ce bismillah mana na ce masa a kawai shine da ya ci abincin ya dan ci rabi haka sai wani ya zo zai ɗauka a gurin a cikin yaran nashi sai ke cewa a ƙarya kake wallahi ya ce abin da ya ce nasa abin da ya sa bai ci bai ce ya dan mun kara ne dai kawai saboda wannan ya ce ai ni FKD wallahi dole sai ya ce ya ce ni FKD shi FKD kaza kaza kaza dan yi muka yi wasa to da na ci abincin da gurar fantan da na sha har yau suna ajiya a ɗaki na akalla yanzu ya kai shekara nawa shekara goma sha uku kenan baya har yanzu kana ajiye har yanzu ina ajiye da su gaskiya har yanzu ina ajiye da su okay idan na fahimce ka duk soyayyar da kake ma gido. Nuhu ne yake zuwa Gombe sai ku haɗu tunda na san Kano side ba a Kano take ba a cikin Gombe take eh lallai haka ne Kanan su shine nake gaya ma ban je ma kan ƙarshen labarin ba Kanan su a Gombe take lallai haka ne tunda lokacin eh, ya shi zo gombe ai bayan ya bar wannan lokacin bayan ya gama shooting din wannan fin din da suka zo gombe muka wannan ya ƙara dawa still da ya ƙara dawa mun sake haɗuwa mun yi hoto tunda lokacin yana zuwa ma abin da ya fara tambaya na kicin ina mashin din mu na hau mashin ya zo ya hau mashin din ya muka ɗauki hoto akan mashin din da shi haka lokacin muka gama da komi to bayan ya tafi shine sai na ce to ni ma yau sai na niki gari bayan wani dan lokaci na ce bari niki gari in je ni Kano takanas in je ni gurin shi lokacin tabo ya yi abubuwa a instagram ko me ya a instagram ni na ci na daya ya cire ko me da ka sani da duk wani best supporter best top commenter komi da komi da instagram din sani nake cin na ɗaya to shi da kansa ma lokacin ne yake kira na waya shi da kansa yake ce min yaushe ma zan zo Kano na ce to zan zo Kano to lokacin da zo dai na ce to bai kamata in tafi Kano hannu ba kirin empty handed ba shi ne na ce to bari in samu wani tsaraba in rika masa wanda zai burge shi saboda shi ba kuɗi zaka bashi ka burge shi ba sai na sa aka dinka min hula a wannan hulan har Maiduguri na je ana tsakiyar Boko Haram lokacin wanda yake dinka ta ya koma garin su na bi na je na karbo hular kawai ne ba damuwa kawai na kawai na ji ban ji ban kawo mutuwar ba kawai in je in karbo hulan saboda ya fara dinka mun ita gombe ne wai garin su ya samu lafiya ya koma na je na karbo hulan da aka ga ban sani ba ya sa hulan a fin da aka ga hulan an rubuta FKD haka anan dinta to shine da na je na karbo hula kullum da shine ma mun yaushe zan zo Kano yaushe zan zo Kano kawai sai nake cin wasu zan zo shine da na je lokacin da na da zan tafi na ga wannan dai akwai wanda sun dinga min addu'a Allah ya sa na je kar in ganshi akwai wanda in suke addu'a Allah ya sa in je wulakanta ni akwai yawwa lallai eh, wasu su ce ai mahaukaci ne ta ina zai zai ga alinu kaza kaza to ina zuwa taɗin da nake ma wallahi ina kiran shi nake ce masa gane nan na shigo cikin Kano shi da kansa yana wani guri wallahi ya koma ya dawo ya zo ya dauke ni a inda na tsaya muka je gidansa muka ci abinci aka yi waye muka ɗauki hoto aka yi wa yake cin ya kamata ma a nuna wa duniya ni na kawo masa kyautar hula da hula da jamfa ne lokacin muka ɗauki hoto da hula mu riƙe na riƙe gefe ya riƙe gefe in ka duba zaka gani akwai jesi ita ma muka ɗauki hoto da ita yake ce min jesin fa nake ce masa a wannan jesin kan ba baka nayi ba na ce masa wannan kawai dai zan yi amfani da ita to lokacin muka gama da wannan dai to kaga daga nan kawai shikenan ce mun gashi in zo in kwana a gidan shi ko a ina na gara in kwana a cikin ɗakunan yaran shi lokacin na kwana na tashi dawowa ya ɗauki kuɗi ya fito da ni har ƙofar gida falonsa ana ciki ya zo ya rako ni ya kawo ni har kan layi na hau a daidaita na ce a kan tasha wallahi ba na manta lokacin ya ɗauki kuɗi masu nauyi ya bani yake ce mun gashi da Allah in yi kuɗin mota ya gode ya gode ya gode Allah ba zumunci shine lokacin da na dawo kaga dai abin ya kai shekara abin da gaskiya daɗe to wallahi kuɗin da ya bani har yanzu wallahi suna ajiye sai na zo sai na jefa su a cikin goran fanta saboda sai na zo zan kashe su sai in yi tunanin kai wannan kuɗin daga hannun yallaɓe suka fito to kuɗin har yanzu suna ajiye ok baka taba shiga halin rashin kuɗi ba ne a rayuwarka da ya sa baka taɓa wannan kuɗi wallahi tallahi eh, in na tunani ban shiga na yi ƙarya na shiga sai na za shiga na yi tunanin na zo zan taɓa su sai kuma cikin ikon Allah sai ka wata kofa ta buɗe kuɗi sun zo ta wani ɓangare tun daga nan faɗin sa ne suka fara tabbatarwa ni ne sarkin su kaza kaza tun da kaga anniversary ma na kamfanin sama shi ba shi ba wani lokaci ne na shirya masa anniversary na FKD lokacin da ka yi duba za ka ga kodin su littattafai da aka yi za ka ga da hotonsa lokacin FKD ta cika 17 years tun 2017 to tun daga yan mare kawai kowa shi da su da kansa kawai suke cewa su fa sun bi kawai sun sallama kawai sun sallama kawai yawo yanzu kana nufin kana da wata alfarma ma a wajen saki a alfarma kan baka ɗaya ba ma wallahi walla alfarma ba ɗaya ba saboda dan akwai abubuwansa kusan dai akwai abubuwansa yanzu haka irin branch ɗin shi dai na nan gombe walla a hannuna yake branch mi kenan rufai da yogurt kai ne manajan rufai da yogurt eh ni da ba wai ne ne ba ne to dai a hannuna yake dai akwai wanda suke zama a shagon kullun dan je musu auditing ina zuwa na dauki me suka sayar me ya rage to wannan abun kullun ni irin wannan duk wannan haka dai akwai wanda za su ci mu yanzu irin akwai brands din da ya bude a ina ne akwai wanda suke ci mu suna sun za su yi aiki a gurin in na wasu magana kuma wallahi da ke ya san su zai ci mu shikenan ba na za a saka su to kaga irin wannan ni in na duba sun ga kawai ni ba sai na yi fin din ba ma kawai to ya gama mun komai kawai wallahi za ka iya irga fina-finan da fkd ta yi daga wancan lokacin zuwa fkd tun shekara ta dubu biyu kenan alif ta dubu biyu shekara ta dubu biyu yanzu tana da fkd tana da shekara ashirin da biyu kenan kaga da ya kirkira fkd ya fara fin daga sabani kuduri sharaɗi kusufi wannan kallabi sansani eh, gambiza taraliya fil'azal eh, zo mu zauna su ɗan baiwa su ga sunan da ya ka zo kan su mansur su wani adamsi madubin dubawa waye dai haka dai duk ga sunan yanzu yanzu ne ke siris alaka abun da mamaki na ga kana ta irgowa kana ta irgowa kuma ba takarda kake dubawa ko wani abu dama suna cikin kwakwalwar ka ne wannan lallai kai abin da ga wato shi kansa wani lokaci zai tambaye wani labarin wani fim ɗinsa na fkd wallahi a guri na zai ce mu kai akwai lokacin da wata rana ya gana ɗauki hoton waɗansu fina-finansa akwai mazaje akwai haraba akwai haula akwai wani finne guda wajen hudu da sai na haka na watsa su akan kafet a cikin daki sai na ɗauki hotonsu ina ɗaukan hotonsu wallahi yana gani shi da kansa ya kira ni a waya yake cin maza maza in taho masa da kasa sunan nan to saboda ashe shi lokacin nashi kamar sun samu problem ne ni kuma duk fina-finan fkd da na lissafa ma ina da sabon shi kowane fim na FKD ina ina da shi wani lokaci ma fim din FKD ya fito dan su yi guda biyu saboda kon da zai ci in ba shi aro saboda bana son in ba da aro mai crack to in na baya sai su yi wanda zan ba da aron shi daban sai si wanda zan aje shi daban to duk fina-finan FKD ne suna nan ka gansu dukkan su dandan nuna masu suna nan a jere in dai fim na FKD ne dole sai na sai shi ko nawa ne bana ganin tsadan shi